jir ne ya kan borai gona ga alwato batu alwati mono kan ga agdes kwara borai da ke rai biyano biyano jingar mu kan agdes gandara himno igate isa te mo kala ashurawa te arsilam tare jiro jirbihin kanta jingaro wani sol sole isintin kala abufo kimsi jingaro banda istemo kal jirbihin za biyano wo satahin kanu da wayin funai borai kayan sai gina yan gabas damo koyni woyno kangay boray kan sigine en yamma ira afo mono gandi gin funa gi candi kan sigine tambari bil garo ago jingoro sol sol kaira de kan biyano wo inga nogati ingay wana agades ganjo Savez... biyano wo ago irwan tarifayra ir ganda na nago harino kan irin tubu ir hayrayga hunkuna har mono kanga borbigen zam irdi kan furta jay bumboda igoni ginga lakkala yeti aga zabon ko ntara kala amo koy me jingarai jimsi jingarai da mauludo da biyano har yanno kanya borai hinu misal ici au niveau gadez Bifo chini hanna banda aliser kilo iye da kwara nan kan inkolozi kan bai sambu ga win kwara har mono moran din da mutalawa wadin banda dai ina bindiyante kurai ga Puree waraadey sata hinka igi cartoonye amma baastarey wani afo kulgi carcalasi kan nga nooga sogo nga inooga boodo agades naamo abaddaygite agades gadna na naami beeri cette année là vraiment j'ai remarqué qu'il y a eu beaucoup de changements harambarama yango kante furta geyno irdi ningay bondangaaragumu harimono kanga bejandi ay binago kanu ay gona ga farha kun kuna ima kani yirin zine ya kan ne fa em gidi biya mu foro amma hun kuna di ai di kel bobo kan ya ai ga fe hun kun jingaro wo cindo zazan ka tare ga fa ai agde zize kun ir gona ga maka zama aiwa a to ba jiroran ka kan ne kai biya biyano foro ya dinga harno kan goni girme a hunkunda ino jingaro gban sata hinka kul woyne kaŋa do woyne funa afo kulu mono ginge won foori berite nge won kureyera abibu garba studio kalangu